Sunfil azal kira aiki ne da ke samar da alfanu da kuɗin shiga, aiki ne na zuri'a zuwa zuri'a da ake samu kusan ko ina a Nijar, aikin da malaman wuta suka lakanta ko makera. Akwai makera da ke aikin bakin karfe da waɗanda ke aikin farin karfe da waɗanda suka shahara wajen aikin zinariya. Ibrahim Hassan makeri ne a Namaro cikin yankin Tilaberi a yammacin Nijar ya koyi wannan aiki ne tare da ma'aifinsa. Ya daɗe da na tsunduma cikin aikin kera tare da wani yaron kakana da yanzu haka bai raye. A lokacin da na iya aikin ne sai na girku a nan wanda na tarar da wani tsoho ne sai kowace ranar Asabar da Lahadi ina zuwa na kama masa. Har ya mutu sai aka ce mina dawo gabaki ɗaya a nan. Ƙwararre ne a fannin ƙere-ƙeren farin ƙarfe kamar azurfa da zinari, Sai dai saboda ƙarancin irin waɗannan ƙarafe sai ya koma aikin bakin karfe na ƙera kama kalme kwasa wasu wukaye da dai sauransu kayan da nake ƙera da su kamar su guduma na saye su ne a yamai amma sauran kayan duka ni da kaina na kera su muna da masu zuwa sayan kayanmu kamar torodi karma dargol kalme da kwasa ne suka fi shiga a lokacin damina aikin kwarai koyaushe yana tabbata ne wanda idan ba haka ba da gadonmu ya ɓace sagaru kamar kowane aiki bangaren kira yana da nasa wahalhaloli a cewar ibrahim hassan wallahi ba a rasa matsaloli saboda akwai lokacin da za ka yi aiki ga kayan ka kare ba a samu mai saya ba kana iya zuwa nan ka rasa ma ko dala ishirin da za ka sayi nono duk da illolinsa kira na da kuma alfanu sosai domin aiki ne na neman abinci da ke ciyar da ɗan adam a cewar ibrahim makeri Alhamdulillah a cikin aikin na samu biyan dukkanin bukatocina har na yi aure uku har yanzu cikin wannan aikin nake ina samun abinci. A wannan lokaci aikin kira na ja da baya sannu a hankali a cikin yawancin ƙauyukan Nijar domin wasu matasa na kallonsa a matsayin wani aikin kare daraja alhali kuma kamar yadda ake cewa babu sakaran aiki sai sakarkarun mutane